ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر amri أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau, yau talata ko? Sha ɗaya ga watan Ramadan, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar lokaci ne da muke karatun alƙur'ani mai girma don neman albarkasa da neman lada da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da addu'a Allah ya azurta mu da aiki da shi a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila cikin garin kano a kamar da yan kwasu ka sani a jiya mun tsaya kan aya ta 93 cikin suratul isra a yau za mu ɗora kan aya ta 94 mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا نعم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء na'am Allah malaukaki ya ce wa mamana an nasa an yi uminu ba abin da ya hana su kafirai su yi imani izi ja a huda lokacin da shirya ta zo masu illa an ƙalu a ba a sallahu basharar rasula sai maganar su da suke cewa wai shi yanzu Allah zai aiko mutum a matsayin manzo قل لو كان في الأرض ملائكة وكباس أمسا كتير مسودا mala'iku ne كسا ملائكوني يمشون مطمئنين ke tafiya a ban ƙasa cikin natsuwa a hankali ko cikin kwanciyar hankali na nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula da mun saukar masu da mala'ika daga sama ya zama manzo da ƙasa mala'iku ne to da sai a aiko mala'ika ya zama manzo cikinsu amma ba haka al'amarin yake ba to nan Allah ne yake ba mu labarin wato wani dalili da kafirai suke faɗi na wai ƙin yin imaninsu da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya ce wa mamana an nasa ibn kasir ya ce ai aksarahum ba abin da ya hana mafi yawan mutane domin wanda bai imani da ƙur'ani ba kafiri ne yasa sai wasu malama ma suka ce ma mana annasa ma'ana shi ma mana al-kuffar ba abin da ya hana kafirai domin an ce annas cikin ƙur'ani galibi kira ne na kowa da kowa din da aka ce ya ayyuhan kowa ake kira da arna da musulmai amma inda aka ce ya ayyuhan amanu to nan muminai ake magana da su yasa nan Allah ya ce ba abin da ya hana kafirai ko ka ce wasu mutane mafi yawa an yi uminu su yi imani ja a huda lokacin da shirya ta zo masu shi ne manzancin manzo saƙon da Allah ya koshi da shi wanda su yahudu tun kan ya zo suna cewa in ya zo za su yarda za su yi imani kuma za su mara masa baya za su taimake shi sosai kuma da ya zo ya bayyana wasu daga cikin mutane su ne su kafirai na makka kenan da suke cewa mu wato ainihin suna cewa illa an ƙalu a ba sallahu bashar rasula ta yanzu Allah zai aiko mutum ya zama shine manzo su a ganin su ba mutum za a aiko ba in mutum ne irin su to ba za su saurare shi ba to Allah madaukaki ya ba su ya gaya ma manzo ya ba su amsa ƙul ka ce lauka na fil ardi mala'ikatun ka ce masu da mala'iku ne a ban ƙasa yamshuna ɗuma'innin ke tafiya cikin natsuwa su ne duk kamar da muke gamanan da gidaje da gonaki da hanyoyi kasini ana ta harkoki to a ce mala'ikun su ne haka a ban ƙasa da nazzalna alaihi min sama'i malakar rasula da mun saukar masu da mala'ika daga sama zama manzo wannan ayar ta yi kama da can inda Allah ke faɗi a cikin surat yunus Allah ya ce a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin labina amanu haka Allah ya ce cikin surat yunus wai yanzu mutane mamaki suke yi an auhaina ila rajulin minhum dan mun yi wahayi ma wani mutum daga cikinsu cewa an anzirin nasa kai ma mutane gargadi sannan wa bashirin labina amanu wanda suka yi kuma imani ka kai masu bishara da aljanna wanda suka kangare a masu gargaɗi wuta na nan wanda suka yi imani a masu bushara aljanna na nan to kaga Allah ke cewa wai mamaki suke yi an aiko mutum a cikin su zalika bi annahu a wata aya cikin suratul tagabun kenan Allah ya ce zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat wa qalu abasharun yahdunana فكفروا وتولوا واستغنى الله الله غني حميد wannan cikin suratul taghabun kenan Allah ke cewa zalika bi annahu al'amarin da sha'anin yadda yake kanat ta'tihim rusuluhum manzannin suna zo su mutane kenan daban-daban da aka aiko manzanni suna zo masu bilbayyana da hujjoji da dalilai Faƙalu sai su ce a abasharun yahdunana yanzu mutum ne zai shirye da mu fakafaru sai su kafirce wata wallau su juya baya fasagan Allah Allah koya ya wadatu ga duk wanda ya juya masa baya wallahu ghaniyun hamid Allah mawadaci ne kuma shine abin yabo sha yabo Fir'auna da mutanansa sun yi irin wannan maganar su ma ga dangane da Musa da Harun Allah ya aika Musa da Harun zuwa Fir'auna da mutanansa su ma sai suka ce a nu'minu li basharaini mislina yanzu ma yi imani da wasu mutane guda biyu irin mu kwatankwacin mu wa ma lana abidun bayan ma su mutanensu su mu suke bauta ma ƙasan fir'auna maza ya sa a yanka mata kuma mai da su bayi ta wai wannan a cikinsu ne kuma wani zai zo ya ce wai shi zai shirye da mu shi za mu bi su biyu shi da haruna su zo wato kenan su ba za su bi ba hakanan dai galibi al'ummomi suka gaya ma manzanni irin wannan magana wacce aka gaya ma manzo sallallahu sallam a wata ayar cikin suratu ibrahim ibrahim Allah ya ce ina antum illa basharun misluna turiduna an tasudduna amma amma kana ya abudu aba'una fa'atuna bi sultanin mubin wannan cikin suratul ibrahim kenan duk qur'ani zaka ji sashi suna fasara sashi wato in antum illa basharun isluna ku ba kowa bane face mutane irin mu atasudduna amma kana ya abu da aba'una yanzu kuna so ku toshe mu daga barin abin da iyayenmu suke bauta ma tana na ibrahim gumaka da suke bauta ma annabi ibrahim ya zo ya hana su adawa annabi abin nan da ya zo annabi hudu haka nan samudawa annabi sale dukkan su sai su ce yanzu kun zo ne kufa mutane ne irinmu kuna so ku hana mu yin abin da muka tare iyayenmu na yi haka suke cewa sai su ce fatuna bi sultanin mube ku zo mana da hujjoji bayanannu kuma sun zo da hujjojin su karyata hujjar kuma a halaka su wannan duka Allah maɗaukaki da rahamarsa ga bayansa sai ya aiko manzanni a cikin irinsu. Yau da an aiko mana da mala'ika don Allah ya za mu iya koyi da shi. Mala'ika bai ci, bai bacci, bai gajiya, duk ababen da ɗan adam ke wanda kai za ka koyi to shi bai da su. In an aiko shi zama manzo a gare ka za ka kai koyi da shi. shi kuwa manzo komai za ka koyi da shi ya yi auratayya ya yi makwabtaka ya yi saye da sayarwa ya yi kiyo ya yi kasuwa ya duk abubuwa wanda manzo ya yi wanda za mu koyi da shi tun da mutum ne a ciki shi ya sa Allah madaukaki ya ce laqad manna mu'minin ba a safihim rasulan min anfusihim Haƙiƙa Allah yayi baiwa ga mu'minai lokacin da ya tayar da manzo a cikin su min anfusihim ba wai wani can daban ba aka aiko wani jinsi daban wanda ba za ka iya koyi da shi ba yau ka duba hatta a cikin mummuma mutanen sai ka ga in wanda ya zo da harshen kuke bayani kafi fahimta kan wanda ya zo sai an fassara mai sannan ya ai mai bayani shi kuma ya yi ai ta fama sai ya zama su ma mutane ana aika masu manzanninsu a cikin cikinsu da harshen su, kowane manzo an aike shi ne da harshen mutanensa manzo sallallahu alaihi wasallam harshen shi na larabci yayin da aka aiko shi da shi sai ya zama harshen duniya gaba daya yau ƙur'ani so ake duk musulmi ya iya karanta shi tun da me da larabci aka saukar da shi hadisan manzo so ake ka iya karanta su kaga shi tunda manzon duniya ne sai harshen shi ya zama harshen duniya gaba ɗaya kuna ganewa kaga ashe kenan wato da aka aiko manzanni su zama mutane ba mala'iku ba rahama ce daga Allah dan da an aiko mana mala'ika wallahi ba za mu iya koyi da shi ba yanzu mala'ika zai iya tafiya maka yanzu a yi sallar isha da shi su yanzu sun yi magariba ko kai za ka iya koyi da shi hmm? ba za ka iya ba annabi da ya tashi hijira ya fita a hankali ya sauka ne ya sauka har ya isa madina kuma a wannan tafiya ya je yunwa ya nemi abinci ya huta duk don a nuna mana mutuntaka irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam yadda za a koyi da shi amma da mala'ika ne ina saboda haka sai ya zama wato hikima ce ta ubangiji ya sa ce a kuma rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku daga cikinku ba da bambatan yasa duk abin da annabi yake in ba khususiyarsa ba to wanda za mu iya koyi ne wanda za mu iya kwaikwayo ne mu sami lada shi ya sa ma in yi abu ya ce wannan sunna sace wanda ke kyamar sunna ba shi tare da shi ya ce an kahu ko sunnati man rage ba an sunnati falaisa minni haka abubuwa da yawa ya yi sallah ya gama ya ce ku yadda nake yi ya aikin hajji ya gama ya ce ku ɗauki hajjin ku daga gare ni samfurinsa to kaga da mala'ika ne ina za ka iya aikin mala'ika hmm? bai gajiya su la suna Allah ma amarhum ya faluna ay marun ba sa ci ba sa sha ashe kaga rahama ce da Allah aiko mana manzo ya zama a cikinmu haka kuma masu wa'azi yanzu sai ka ga an tada su da harshen mutane yadda za su fahimta wannan rahama ce ta ubangiji shi yasa ce. in ba haka ba la nazzalna alaihi min as-sama'i malaka rasula ya Allah ya ce qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum na'am innahu kana bi'ibadihi khabiran basira na'am Allah ma yake ce ce qul kafa billahi shahida ka ce masa Allah ya isa ya isan man ya zama shaida baini wa bainakum na da ku innahu na bi ibadihi khabiran basira lallai shi Allah game da bayansa masani ne basiran ko mai gani ne duk abin da suke aikatawa a duba nan annabi Allah yake gaya masa ya ce ya faɗi kowa ya ji duniya ta sani har yau har gobe ƙul ka ce masu kafa billahi shahidan baini wa bainakum duk abin da annabi na hujjoji da abin da suka gaya mai karatunmu na jiya mara daƙi in shi kaza ne a yi masu kaza mana a yi kaza a yi kaza to a duba sai Allah ya ce ka ce masu Allah ya isa ya zama maka shaida tsakaninka da su na cewa annabi ya isar komai ba abin da annabi ya rage ba abin da ya tauye ba abin da ya ƙara wannan abin da Allah ya koshi da shi ya isa kuma ka ce Allah za isa man shaida na da ku in kun bi bin ku amfana in kun kangare kangare wa ku za ci cuta innahu kana bi ibadihi khabiran basira lallai shi Allah game da bayansa khabiran masani ne sani na kwakwaf sanan basiran ko mai ganin duk abin da suke ne a wannan aya ana so a gaya mana annabi sallallahu alaihi ba abin da ya canza ba abin da ya ƙara dan ko da ya ƙara din Allah ba zai bar shi ba anan ma ibnu kasir ya kawo mana wannan ayar bayan ce innahu shahidun alayya wa alaikum Allah shi mai shaida ne a kaina da ku Eh, alimun bima ji'tukum bihi kuma masanin abin da na zo muku da shi ne walau kuntu kadhiban alaihi lan taqama minni ashadd al-intiqam da nema Allah ƙarya na ƙara wani abu to da ya yi man ƙuƙuba da ya kama ni kamu mai tsanani kama ƙala ta'ala walau ta ƙawwala alaina ba'd al-aqawil la min minhu yamin sun laqadana ɗana min wakil haka Allah ya ce. walau ta ƙawwala alaina annabi da ya canza mana zance wanda muka faɗi ya canza shi ya mai kwasfarima ko ya bokara shi kamar da yanzu ake yi ko za a yi magana sai mai ɗaukar magana zai canza ce mata kwaskwarima ya ba ta wata ma'ana daban to babu da annabi ya yi ji Allah cewa la'akhazna min bil yamin da mun damƙe shi da dama sun malakada na min hulwatin kuma da mun katse masa wato lakasa. Ɗan laka ita ce duk da ita wayarin ɗin jikinka da yake komai in aka tsinke ta shi kenan rayuwa babu kuma ko haka Allah ya gaya ma manzo da ya canza kinan ashe kaga annabi bai canza ba bai rage komai ba kuma Allah shine shaida shi yasa harkar bid'a take da tashin hankali yan uwa annabi ya je hajjinsa ta ban kwana a saukar da aya an cika komai ya ce masahabbansa a wurin ku shaida na isar ya daga yatsa sama ya ce Allah ka shaida na isar ya tankwara shi ya kalli sahabbai ku shaida na isar komai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan aya ta sauka a arafa sannan wani azai kuma yazo ya kirkiro wani abu da babu shi a cikin addini yayi yace wannan abin a zo a yi kai kuma ka kace zaka sami kubuta dan uwa bayan gashi Allah ya shaida ma annabi ya isar Allah kuma ya isan mashi ya zama shaida tsakanin shi da duk wanda suka saba masa saboda haka yan uwa mu tsaya akan sunna duk abin da zaka na faɗi tashi to tsaya ka yi abin da ya tabbata Allah ya ce ayi ko manzon sa ga yadda ya koyar kai duk abin da babu koyarwar manzo akai kyale shi wahala ce kuma za a tuhume ka gobe kiyama Allah ka tsare ne Allah ya ce Na'am ومن فلن تجد نعم ونهشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما نعم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا نعم الله ملوك كيتي ومن يهدي الله فهو المهتد وعند الله يشرير to shi ne fashiryayi ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دوني wanda ya bata hakanan kuma ko kace wanda ya batar to shi ba zai same wani majibinci ba in ba Allah ba da zai iya shirye da shi ɗin wana shiruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa su kuma kafirai da suka ki imani da wannan shirye da manzo zo da ita Allah ya ce za mu tashe su gobe kiyama ala wujuhihim akan fuskokinsu ba kan ƙafafu ba umyan suna makafi wa bukuman suna bebaye wa summan kuma suna kurame ma'awahum jahannam wa makomarsu ita ce jahannama kullama khabat zidnahum sa'ira duk lokacin da talafa ricinta da ruguginta Allah ya ce zidnahum sa'ira sai mu ƙara rura ta a kansu sai mu ƙara wato hula ta a kansu Allah ka tsare Allah ka tsare mu da kafirci da muna fahimta ayoyin na haƙiƙanin fahimta ba abin da kafiri zai baka sha'awa in ba ya zo ya musulunta ba ko kuma a'a wani abu da yake na duniya da ya ta hanyar ƙere-ƙeren shi in za ka koya kai ma ka koya amma ya birge kawai don yana kafirci kafirci ne zai rika baka sha'awa ka jefa makomarsu su kafiran nan Allah yake cewa wanda Allah ya shiryar to fa ne shiryayye ashe kaga yan uwa mu gode ma Allah in ka ganka kan shirya gode ma Allah malamai suna cewa kar kai mamakin wanda ya bata kai mamakin kai da ka shiryu wani abu ka ba Allah wayanka ne yasa ka zama musulmi kake karatun ƙur'ani yanzu kake azumin nan wallahi shirya ce daga Allah Allah mun gode Ya sa mu ta addu'a kuma ya kallibar qulubi sabbin qalbi ala dinika ya mu jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka ha'ajai kana nan musulmi to fa shaydan na ne yana kai kawo ya zai zaraba ka da musuluncin shi yasa annabi ke wannan addu'ar annabi dan gatan Allah tsararre ka tangagge amma a sujuda sai kan ce ya muqallibal qulubi sabbin qalbi ala dinika saboda fitina ta shaiɗan, wa ka duba na Allah ya ce dan ka san shiriya ta shi ce haka ma an ka ga wani ya bata duka bayan Allah ne yana yin yadda ya so a kansu wanda ya bata kai baka yi saka shirya da shi ba in ba Allah ya shirye da shi ba babban misali da zaka ɗauka baffan manzo sallallahu alaihi wasallam ko Abu Dalib ba irin hidimar da bai manzo ba da kauna na so na irin wanda ake kaunan mutum da mutum ba irin wanda bai nuna ma annabi ba da kariya da waye amma bai imani da abin da aka zo masa da shi ba wannan ya sa ya mutu ba musulmi ba saboda haka annabi ya nuna damuwar shi aka ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka shiryar da wanda ka so Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama kaga ya ka shafa ma kanka ruwa dan uwa in kana wa'azi kana bayani kai kai aiki kake kana nuna hanya ne na irshadi amma a sami taufiƙi a bi shirya sai Allah ya so duk wanda ka ga ya shiryu to ya sami wato hidayatu taufiƙi ne shiriya ta dacewa daga Allah su masu wa'azi tun daga kan Manzani da annabawa da salihan bayi da duk masu da'awa su suna yin da shiriya ne ta nuna hanya amma a bi hanyar a bi daidai to sai Allah ya datar da bawa Allah ka ba mu taufiƙi Allah ka datar da mu saboda haka wannan aya akwai abin tsoro cikinta da yawa wanda Allah ya ɓatar ba wanda ya sai shirye da shi in ba Allah ba kuma ba wani da zai jibinci da ganar da shi din ya bi daidai sai Allah Allah ka ganar da mu Allah ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim su kam kafirai za mu tashe su akan fuskokin su wannan aya sai wani hadisin anas ya ce samitu anas ne malikin ya ƙul ya eh, cewa na ji anas ɗan mali yana cewa ƙila ya rasulallah ya manzan Allah kaifa yi husharun nasu ala wujuhihim ya za a tashi mutane a kan ƙafa a kan fuskokinsu kamar ya kenan ƙala ya ce allabi amshahun ala arjulihim ƙadirun ala an yumshihim ala wujuhihim wannan da yake da ya sami ikon tafi da su a nan duniya akan kafafunsu to yana da ikon gobe kiyama ya tafi da su akan fuskokinsu ko ya gagari Allah ne ba ga tsutsa nan muna gani ba tana jan ciki tana tafiya ba haka Allah ya so ba ta tafi kai ma da ya so haka za ka tafi amma Allah ne ya so ka ka zama fi ahsani taqwimin ko to shine annabi da ya ji ya ce ai me abin mamaki ai allan da ya tafi da su a nan duniya da kafafunsu shi ne yake da iko ya tafi da su a kan fuskokinsu wannan hadisin bukhari ne hadisin muslim wannan yana nuna mana kenan za a ja su kamar yadda wasu an suka zo ana cewa za a ja su ko ya sabuna ilan za a rika jan su da fuskokinsu ba tafiya ce ta jin daɗi ba ai zuwa gidan wuta ba wanda zai da ya tafi da kanshi mala'iku suna ingiza su suna tura suna kora su suna angiza su suna jan su da fuskar su saboda ba tafiya ce ta jin daɗi ba Allah ya tsare mu alawu wujuhihim kuma umuyan wa bukman wa summa da wasu siffofi marasa kyau suna makafi ba su gani kuma ga su kurame ga su bebaye malamai suka ce me yasa wannan siffofi za su zama tare da su ce saboda a nan duniya sun makance ma ayoyin Allah da hujjoji da dalilai da suka zo su baya gani a idanunsu nan tar maza zai sun iya kere-kere amma ba su ganin ayoyin Allah eh haka nan kuma sun zama mai bukuman su ne ba sa magana a nan duniya ba sa iya furta kalmar ayoyin Allah ba su iya faɗin gaskiya. Ko? haka kuma da aka ce man ba sa ji duk abin da yake faɗa musu nan na gaskiya kunnen su baya ji ba wai bai ji ba magana an yi ta wannan duniyar haɗe suna jin wannan haya ne duniya kaɗe-kaɗe da bushe-bushe amma an ce musu Allah ya ce annabi ya ce nam kam sai su zama sai su summan sai su zama kurame ba sa ji yadda suka yi ma'ayoyin Allah a nan duniya suka kurince suka debance suka eh? to haka gobe kiyama wannan siffa za a ja su zuwa gidan wuta suna kuramensu suna makafi suna duk waɗannan sifofi na kamala ba su da shi haka za a ja su zuwa jahannama Allah ka tsare sai Allah madaukaki yake cewa ma'awahum jahannamu wutar jahannama ce fa makomarsu ai masirahum kenan qalibahum ita ce makomarsu kullama khabat duk lokacin da talafa yalla ce husa ira wannan kila ka ce to bai ci karo ba da wani wuraren da Allah ke cewa la yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun ba za a sassauta masa azaba ba ko ba za a jinkirta ba nan kuma ga ya kace duk lokacin da talafa wutar ba karo da juna babu qur'ani baya cin karo da junansa malamai suka ce abinda ake nufi kamar yadda wasu ayan suka nuna cewa inal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum na gairi hali ya liyazuqu al'azab haka Allah ya ce waɗannan da suke kafirce mu ayoyin da sannu za mu shigar da su wuta duk lokacin da fata su ta cinye eh haka Allah ya ce kullama nadjat juluduhum sada fata su ta zagwanye ta nune ta sai da wannan wato ainihin Allah ya ce sai ai me baddalnahum juludan ghayr sai mu sake canza musu wata fata kaga ba irin nan ba wuta duniya in bawa ya auka ciki wani dalili sai ya cinye ya kurmushe kurmus kenan ko amma ran na can wannan gangar jiki ce ta cinye to wutar lahira wanda za su je ta ba haka take ba Allah ya ce duk da fata jikinsu ta cinye da nama sai mu sake canza masu wani saboda mai liya zokul azaba don su ɗanɗana azaba ashe to haka nan ita ma ruruwar da take ta yi da su lokacin da ta ci jikin ta cinye za ta lafa da cin amma ita wutar tana nan suna jin azabarta to shine sai a sake canza masu sannan ita kuma shine Allah ya ce a nan wurin kullama khabat duk lokacin da ta yi ƙasa zidnahum sa'ira sai mu sake rura ta inda an sake kera jikinsu Fata ta dawo da naman kuma za su ci gaba da ci Allah ka idan haka ce makomar kafiri ɗan uwa tsakanin tsakaninka da shi banda ka kaunace da musulunci amma yana burge ka yau in kana ganin mu yadda ake rudarsu da kafiran duniya ‘yan kwallo kafirai na duniya masu kuɗin duniya masu mulkin duniya masu takanolojin duniya sai ka ga matashi na nema ya raina kan shi shi musulmi shi mumini yana ganin shi ba kowa ba ne kafirancin su ne to wanda duk za su gama wannan hayaniyar sannan su koma su shiga wuta menene na wani wato kai za ka roƙi da su ka duba cikin surutu na bai Allah ce fa zo kofalan na zidakun illa ku ɗanɗana azaba ba abin da za mu ƙara muku sai azaba eh azaba kan azaba Allah ka tsare ne Allah ya ce a na'am خلقا جديدا نعم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا نعم wato waccan azaba ce da aka ce za a yi masu sai ce zalika jaza'uhum wancan abin da aka ce za a yi masu na jefa su ta kuma a yi ta rura ta ana ƙara mata sai ce zalika jaza'uhum wancan shine sakamakonsu bi annahum kafaru bi ayatina domin lallai su sun kafirce mu wa ƙalu suka ce a iza na izaman wa rufatan shin yanzu idan mun zama ƙasusuwa rididdigaggu a inna la mab'usun shin ashe za a iya tada mu mu za a tada mu khalqan jadidan wata sabuwar halitta ba mun zama ƙasa mun rididige. yau ma irin makabartun nan nama an ma zo an sake tona wurin an sa wata gawar sai kuma za a tada mu wata sabuwar halitta wai mamaki suke haka zai yiwu su sai Allah ya ba su amsa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum shan ba su gani bane lalle Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa shi mai iko ne a bisa ya sake halitta kwacin su yanzu kai dan cakurkurin ka ko ni da halitta ta da saman nan yadda Allah ya yi ta ka kalle ta ka kalli kanka wanda ya sama da ƙasa to me wani wahala kuma kai da aka rasar da kai a sake mai da kai shi yasa kullum Allah shi ƙur'ani sai ya maka misalin da hede duk daƙiƙancinka ya kamata ka gani to ba a yi magana kai ɗin ba a wani wurin an faɗi aka ce ai da ba ka aka samar da kai ko amma nan sai aka mai da hankalinka zuwa kalli sama fa girmanta je ka tambayi masu bincike kan sama masu wannan ilimin za su ta gaya maka ko shi ne na Allah ke ta'awalam yarau can ba su gani ba ne an Allah allazi khalaqa samawati wal al'arda Allah da ya halicci sammai da ƙasa Ƙadirun ala an ya haluka mislahun shi mai iko ne ya sake halitta kwatankwacin su wa ja'ala lahum ajalan la rayba fi kadai ya sanya masu wani ajali ne na sake dawo da su ɗin wanda babu shakka babu kokwanto sai lokacin ya zo wato tashin kiyama kenan in ba haka ba a ba ko wanda ya abin nan ba aka rasar da shi ya sama da shekara ɗari da shi da jakin shi da koman shi sannan aka ta da shi ba an mun karanta kisar ba to mene wurin ubangiji ai ba Allah mai iyawa ne kawai dai waja'ala lahum ajalan ya sanya masu ajali ne da yanzu ma sai ayi a gama game al'amarin Allah al'amari na kun faikun kasance kawai an gama da duniya an share ta wanda duk suka a ce ku dawo ku dawo ba magana ne na mai ƙira irin na duniya ba sai ya ɗauko kaza ya ɗauko kaza ya haɗa yi waye a'a shi Allah ba haka yake abinsa ba to kawai ya sanya lokaci ne wanda yake sai ya zo kuma lare ba fihi babu shakka za ta zo tashin kyama amma fa aba zalimuna illa kufura kafirai sun ƙi su imani sai ƙara azzalumai ke nan fa abu zalimu na su ne alkafiru na ko kafirai sun ƙi su yadda su imani sai ƙara kafircewa Allah ka tsare mu da kafirci ashe kunga kenan ya kamata kullum mu gane in an ce sakamakon kaza to akwai laifin kenan dan da aka ce za a sa su wuta kuma za a ƙara hura ta ta ruwa to ashe da wani laifin game da tashin kiyama ma in inkari suke yi in an mutu shi kenan na sha gaya mana kafirai na zamanin manzo su in inkari suke to mu yanzu sai ka ga wasu suna da awar musulunci amma aikin su kamar yana ƙaryata tashin kiyama anya sun yadda za a tashi za a hisabi yanzu a sami mutum ya ja mutum ya kai shi jeji ya kashe saboda kuɗi yana ya yadda za a yi tashin kiyama ran da za a zo da shi a ce jinin wannan da ka kashi ‘yan kidinafin ɗin nan ‘yan ta'adda ɗin nan ‘yan sara suka nan duka sun yadda za a yi tashin kiyama za a kitse mutum jinin da ka zubar Duk yadda ka kwata wurin da kuma ba ka da ita kuma ba beli ba ka da wanda zai kwace ka sai aikin ka? sai ka ga yanzu ba a inkari ƙarara irin kafiran farko sai na yana musulunci da baki amma ayyukansa kakkaf suna karyata tashin kiyama wallahi da in ya yarda za a yi hisabi za a kitse shi a tambaye shi waɗannan abubuwan ba zai yi su ba to shi yasa ashe laifin su banda wancan kuma suna inkarin tashin kiyama Allah ya nuna cewa to suna yi ai ga abin da yafi su girma kamar yadda wata ayar can Allah madaukaki yake ga mana ko ay eh, la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittar samai da ƙasa ita tafi girma daga halittar mutane ko a wata Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqa samawati wal arda walam ya'i bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir cikin surah ahqaf Allah yace awalam yarau shan basu gani bane anna Allah Allah wanda ya halitta samai da ƙasa kullum ana mai da mu zuwa halittar sama da ƙasa yin uwa saboda duk abinka wannan saman kai ka san da wanda yi ta wallahi duk wautarka baka isa ka ce wani gunki ko wani waye ko waye shi yayi ka ba haka ƙasan nan da aka can ta shi sa wurare da yawa sai a mai da mu zuwa ga sama Allah wannan da ya halicci san mai da ƙasa walam ya aya bi hinna kuma bai sami wahala ba wajen halitta su yadda mu nan yanzu ana gida sai a kai wani level a ce to an gaji a tsaya a huta mai ginawan ko kuɗin sun tsaya ko sun ɗan cije ko shi injiniyan a tsaya he kaza sannan a tsora shi ko Allah walam ya aya da hinna bai sha wahala ba bai gaza ba lokacin da yake halittar su domin me wato shi Allah wato yana bi kadirin ala an yi huyul mauta wanda ya wancan mai iko ne ya sake raya matattu ko bala innahu ala kulli shay'in qadir a'a ku bari shi Allah mai iko ne akan komai a wata Allah ya ce a awalaysa allazi khalaqa samawati wal arda kadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwa khallaqul alim eh Allah ya ce yanzu shin Allah bai kasance shine wanda ya halitta samai da ƙasa ba kuma tun da haka ne a ce bai da iko ya sake halitta kwatankwacin mutane ya sake dawo da su kenan bala eh yana da iko wa huwa khallaqul alim shine mahalicci masani inma amruhu idza arada shay'an an ya ƙula lahu kun fayakun al'amarin Allah ba irin na ɗan adam ba ne eh sai an ɗauko kaza masallacin na wajen shekara nawa aka yi ana yin shi ra injiniya ya isa rana ɗaya wannan ginin wallahi bai isa ba duk ci gaban duniya yau da ake kawo ababen kawai a jejjona a jejjona a sassaƙa a tayar ba isa a yi wannan rana ɗaya ba amma shi Allah sai aka ce al'amarin su yadda yake in ya nufi a buɗe, za a rada shay'an an ya kula lahu kun sai ce ma abin kasance sai ya kasance kawai ba magana ne sai an ta faman kawo ma'aikata waye ne ana ta fama ana zane-zane kawai kasance sai abin ya kasance to mai wannan ya kamata mu ji tsoron Allah yan uwa shi yasa sai Allah ya ce fa subhanallazi bihi malakutu kulli shay'in subhana tsarki ya tabbata ga Allah wanda mulkin komai ke hannunsa malakuta kulli shai komai sammai da kasai ce dai da teku duk wannan malakutin nawaye na Allah ne kuma ilaihi turja'un kuma dukkan su ayi a gama cika ci zuwa ga Allah za a koma in kana so ka sami wa'azi yan uwa karanta Qur'ani wannan ayoyi suna cikin surati Yasin yasa Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqa samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wato Allah mai iko ne ja'ala li adatihim wa iqamatihim min quburihim ajalan madruban kadai Allah ya sa ma mutane ne wani ajali da lokaci na sake dawo da su wannan duniyar da zaman da za su cikin kabari an sa shi duk komai ina a tsare ne za ka shekara kaza a duniya za ka mutu zan mutu za mu shiga kabari shekara kaza daga nan kuma za a yi tashin kiyama za a yi hisabi za a yi duk sannan imman naru wa imman aljanna Allah ka cika mu aljanna Allah ka sa dace amma sai Allah ya ce fa abaz zalimuna illa kufura eh su kam kafirai duk hujjojin can da muka ji na a kalli samai a kalli bai ba abin da ya kara masu sai kafirci kawai ba sun ki su azzalimai illa kufuran ai illa tamadiyan fi ba ilihim wa zalalihim sai zarcewa da dogewa akan batar su da ainihin abin a kai shi yasa kullum ‘yan uwa mai ta ƙoƙari mai ta wato addu'a Allah ya tabbatar da imanin saboda ba tashin hankali mutum mutuwa ta zo mashi ba musulmi ba babu tashin hankali da duk wanda ya mutu ba musulmi ba, wallahi huta za shi kuma da ba ma mai Allah ya ce رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق نعم وكان الإنسان قتورا الله مدوك كيتي قل كتي لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي kace da ku ne kuka mallaki taskokin rahamar ubangiji na idan la'amsaktum kashiyatul infaq to da kun rike su da kun mammake wannan taskar saboda jin tsoron ciyarwa da jin tsoron bayarwa wa kana insanu katura shi kam dan adam ya kasance mai yawan ruwa ne qaturan ma'ana manu'an kenan bakhilan mai yawan hanawa ne mai yawan ruwa ne to me ake nufi wannan aya na ana so a nuna mana ana gaya ma manzo ne sallallahu alaihi wasallam ka gaya ma al'ummar ka ya Muhammad su mutane su. da sun mallaki tasarrufi na taskokin ubangiji kamar ruwa yanzu a ce a wannan zamanin nan taskar ruwa tana hannun ɗan adam ko iskan nan taskar iskan nan da muke shaƙa ita ma tana hannun ɗan adam dan Allah ku bar labari wasu taskokin da Allah ya sama ɗan adam amma dole suka zama ƙarƙashin wasu ya muke gani yanzu ma'adinan nan da Allah ya aje a ban ƙasa yau da hannun ɗan adam suke mai kuke tsammani mu da yan afirka na san ba za mu sami mai ba dan ba za a ba mu ba mu cancance shi ba gwal ma da ba za a ba za mu gan shi ba a ah, to baki shi baki ya san daɗi ne kama da yake taskata Allah ke shi ke aje ta inda ya so sai samar da mai wurin baƙaƙe ya samar da gwal duk noma ai noma a duk taskoki ne na ubangiji to da wannan taskokin hannun ɗan adam suke wallahi da in ya riƙe su to da kowa zai ji ka dubi abin na ubangiji ne amma aka damƙa shi hannun masu kula da abin ku dubi yau yadda ake fama kafin a bayar kafin a sako kafin a waye to manya-manyan taskokin ubangiji Allah yake gaya manzon sai gaya mana law antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi da ku kuke mallakar taskokin rahmar ubangiji na ruwa a ce mutane suke ba da shi wallahi ba za a yi a wani nahiyar ba sam hana su za a yi sai sun je sun miƙa wuya sai sun sai sun rankwafa amma da yake Allah ne taskar ruwa tana hannun Allah ko shine Allah ya ce idan da tana hannun mutane ba ubangiji ba la'amsaktum in fact, da sai su riƙe gam su riƙe wannan taskar saboda jin tsoron mai ciyarwa in sun bayar sai su ga abin zai ƙare saboda mai wakanar insanu ƙasura shi ɗan adam ya kasance mai rowa wato mai mammako ne wannan aya ibn kasir bayan ya kaya kama ganar abdullahi ɗan abbas irin suka tada ya fassara innal wa kana al-insanu qatura yace fakir kinan Adamu ci ne mai talauci eh mai talaucin zuci khashiyata an tazhabuha ma annaha la tafrahu wala tanfadu abadan wato shi dan adam abin da ke hannun shi kullum abin da yake kaddarawa in ya bayar ya bayar abin zai mi zai kare to ko taska ubangijin da hannun dan adam take zai kaddara mata karewa ba zai bayar ba zai ba zai bayar ba saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam le an na haza min ɗaba'ikum wasa kun, domin ku ‘yan adam ɗabi'a ku ce mammako da riƙewa da hanawa wale haza ƙala wa kanar insanu ƙatura. shi yasa Allah ya ce ɗan adam ya kasance mai yawan ruwa alam na abbasin wa da ai bakhilan manu'an adam mai rowa ne mai hanawa ne قال الله تعالى أم لهم نصيب من الملك وإذا لا يؤتون لا يؤتون الناس نكيرا أتكن سورة النساء الله يتي أم لهم نصيب من الملك ومتاني سنة دون ربوني نملك أبنجيجي abin da ya mallaka wa da haka ne la yutuna nasu nakira ba za su ba mutane daidai da firkakin abin da ke cikin dabino ba ɗan adam da komai a hannun shi yake yanzu ka dubi yadda abin da ke hannayenmu aka ga mai gida ya samu bai so matar ta gani mata ta samu ba ta so miji ya gani ɗan ya samu bai so uba ya sani ko mai gida tsakanin shi da yare kowa so yake saboda me yana ga idan mata ta gani idan da bukata ta dubu goma ne yana da dubu ɗari sai ta ce nawa take so dubu hamsin barakan lafiya <laughs> mai mai mai sauƙi kenan ko ba ɗarin za ta nema ba sai ta ce hamsin to ita kuma buƙatar da zai iya mata ta dubu goma ne to in ya bayyana mata ya kuke tsammani to ɗan adam ɗabi'a ta ce ɓoyewa da riƙewa da rowa sai muminai bayan Allah na ƙwarai su ne ba su da wannan sifa shi ne aka ce lau an na lahum nasiban fi mulkin lahi lama ɗau ahadan shay'an wala na naƙi idan lokacin ya yi ku nuna man ai da ɗan sarakon ha eh? to nam wato ɗan adam da yana da rabo cikin mulkin Allah to zai riƙe ba zai ba kowa ba wala kidara na kir ko da da wannan ɗan firkakin abin da bina wallahu ta'ala ya siful insani min haisu huwa illa man wafaqahu Allah wa hada Allah ke siffanta ɗabi'a ɗan adam da halayya shi ta rowa da hanawa sai wanda Allah ya datar ya shiryar fa innal bukhla waljaza'a jaza'a wal hala sifatun lahu wato rowa da raki da mammako da duk wannan sifa ce ta ɗan adam kama ƙala ta'ala kamar da Allah ce inal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin haka Allah yake lallai shi ɗan adam an halicce shi ne wato yana da rashin wato ainihin abin da ake ce matsuwa yana da mai kulika halu'an kakan halice shi mai matsuwa matsa makan shi ga komai a mammatse eh haka dan adam yake shine idza masahu sharru jazua idan sharri ya shafe shi na talauci na rashin lafiya ne na wani waye damuwa dan wurin jazu'an sai taraki yankon bai da lafiya ya jike ce alhamdulillah ya ce kai aije ban iya bacci ba raki kinan ko ya garin ya kasuwar wallahi yau dai kam ba a cewa komai kasuwa na ko ce alhamdulillah ala kulli hali ya shiru Allah ya sani kai raki to dan ada akwai raki kun ji sifar ta farko da ba a samu ba zai zo ta wayo wayo yau babu kasuwa ba ciniki yau kaza kaza ba dek, amma wa iza masahul khairu manu'a idan alkhairi ya shafai aka ciwo riba kasuwa ce kyau sai ka ji shiru ba zai zo ya da labari ba wallahi yau kasuwa ta yi kyau yau alhamdulillah a yau gari ya yi daɗi wallahi mun ci riba anya sai ya shiru a nan kuma manu'an sai ya hana saboda gani yake in ya ci riba to kila za a ci ana da bukata ko hakan ya sami lafiya mai kwace alhamdulillah sai kuma ya shiru sai kuma ya ta taɓar gaza da lafiyar kenan wannan haka ɗan adam yake sai Allah ce illal musallina sai masu sallah su kam bayan Allah na ƙware da aka lissafo halayyarsu su kam in sun samu za su faɗi za su ce mun samu alhamdulillah wani ma ya samu in kuma suna cikin ƙunci su ja baki su shiru ki mai da al'amari ga Allah ki ta addu'a ha Allah yayi wannan haka bayan Allah na kware suke yace wal na zairin kasiratun fil qur'an al irin wannan ayoyi suna nan da yawa a cikin qur'ani mai girma hadisin da zamu rufe da shi hadisin bukhari da muslim shine yadullahi mal'a la yughiduha nafaqatun sahha sahha al-layl wan nahar ra'aitun ma anfaqa منذ خلق السماوات والارض فإنه لم لم يغل ما في يمينه في أو تروير واتو ما في يده أنا حديث حديث بخاري حديث مسلم أنا بكي تشيوا واتو أينهم يد الله ملأ hannun Allah ita cike take la yughidhu hanafaqatu saha al-layl wa an-nahar ciyarwar safe da ta dare ko ta rana da ta dare ba ta rage abin da ke wurin Allah ko kaɗan kullum abin da yake cikewa kuma abin yana nan ciki kamar da jiya karatun muka karanta ko teku da kake gani tsuntsu ya zo ya ɗan sha ruwan ta tafi a tambaye ka mai rage ruwan to haka nan abin da ke wurin Allah yake saboda haka sai ci ara aitu ma an faƙa zu khalaqa samatu ar ku ba mu labari mana me kuke gani abin da Allah yake tun sanda ya halitta samai da ƙasa abin da ya ciyar kai ka san adadin ruwan sama kaɗai da aka yi mana wannan shekara ganga nawa aka zuba noma kan nawa aka yi shinkafa masara duk wa ka sani to duk shekarun kai ka san abin da Allah ya ce ya ce fa innahu lam yughaz ma fi yaminihi ciyarwa da Allah yake yi ba ta rage abin da ke hannunsa komai na nan intact to haka nan kai ma dan uwa da duk kake ciyarwa to Allah yana mayar maka kamar yadda wasu hadisan suka yi bayani duk lokacin da kanciyar sai Allah ya mayar a gurbin yasa karka zama ruwaci ruwa ba ce da kyau ruwa ɗabi'a ce irin ta maruwata wacce take babu kyau Allah shi ne mai akwai ka nema wurin shi in ya baka ka bayar in ya baka ka bayar sai ka ga kai ma ya mayar maka amma siffa ta ruwa siffa ce da aka zargi masu ita kuma siffa ta kyauta siffa ce ta ubangiji shine mai baiwa mai kyauta sai kai kokari ka siffanta da wannan siffa Allah ka samu zama masu bayarwa ba maruwata ba anan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya mana tare a al'ada abin da ne kuskure Allah ya gafarta man Allah ka azurta mu aiki da mina muke karantawa a kullum muna addu'a ‘yan uwan marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya kare su tare da imani wani dan uwa da yake wato ko wani yaro ne ko ya fita ko mace ce ko yarinya ce ta fita yau kwana nawa ne eh, jiya har yanzu ba a ganta ba eh, ake so a yi addu'a Allah ya bayyana ta sai kuma malam ahmad shi ma bello wani abokin karatunmu ne ina kwance ba lafiya ah, Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗarsa Allah ubangiji ya sa ka fara ce Allah ya kare mu da lafiya Allah ya kare mu da lafiya Matasanmu Allah ka kara masu shiriya Allah ka ba su abin yi Allah ubangiji ka sare mana rayuwa Ka sauka mana da albarka da wadata Ka sauka mana da arziki na halal rabbana atina fi dunya hasana a fil akhirati hasana wa qina azaban nar akwai baffan mu shi ma bai da lafiya na kwanci asibiti a saka cikin addu'a Allah ya bashi lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk